kaga yau ba bita yau ba bita mun koma baya awwalan urfun qawliyyu akwai urfu shi na magana ne qawli idza ta'arafa an-nasu ala idlaqi lafzi ma lidalalati ala ma'na معين idan misali za ta arafa nasu idan mutane suka san juna wannan ya san suka yi ya, ala idilaki lafazin kan wani lafazi ma daga cikin lafaza dalalati ala ma'ana don yana nuna wata ma'ana don nuna wata ma'ana muayyane kama lau ta'arafu kaman a ce da za su sanainiya ala itlaqil laham ngaka ce nama ala hayawani na bakir wa adami itlaqihi ala samki wa tayri shi eh, kenan ai ga mutane da wayan eh. aka ce maka nama ko to gaskiya na ga ta shato ne ko dai mai amu naman saniya naman rago ne naman kaza da za ka ce mutum kun ko ko sayo min nama sai je kama ka ce ka ba nama ta je ka ɗaya mai ka ga tsuntsuwa ka sayo nama je ka sayo kawo nama ne ba sai nama almutu ba zama naman mu a wurin rago ko danginsu ko na sanu ko na raƙuma nama amma zan ce ce naman kaza naman kifi da yi haka kaga ai mutane ka yi dalabe wanda duka kusan suna ba da irin nau'i iri daya ko da zai da bambanci a tsakani kaga wannan urfu ne hmm? eh amma dai wannan ba maganan kima ba maganan da aka ce nama ba a kawo shi amma dai kifi yi ma ai kayan ba za a yi miya da shi za a yi menene da shi da ya kama da amma dai mutane ne urfu ta riga ta sake ya saka ce urfu kana can za shi za ka zama matsala saniya urfun amaliyyu akwai urfu na aiki kama lau ta arafan nasu yau da mutane za su saba na zo ala ƙasimin mahal ila mu'ajjalin wa mu'ajjalin Ya a akan raba sadaki wannan yanzu da so bin tafi wancan kuma sai a ƙarshe za a zo a biya kamar misalin aka ce in an yi ciniki ko a dubar turanci ne kafin alƙalami sai kuma wannan wajen magani ne bokanci hmm? eh kamunci ne kamar dai hausa ba karɓa ce ba wanda kwada kwaya santa ke shiganci ne ke amma dai shi maganin na kamun abun nan dai shi wannan ba adubas ne ya zo ya shiga ciki a ba da wani abu hmm? ya shiga cikin aka ce ni gan nake kaman sarsan ba ta dade ba a kulla ake nake ne kullawa kullawa kullin ne ce nikin din amma in an yi ba da wani abu shigan ciniki ya fi kyau don an ce shigan ciniki ba kullawa ne kare ba an ba da wani abu na shigan ciniki to kaga sadaki ma haka akwai mu'ajjal to daga sun saba da mu'ajjal da hamza dan ka yayi suka saba aka to shi kenan da an gulla aure dama an san eh lalle ga wannan ga wajen mu amma mu nan yanzu babu wannan babu shi ba a yi al'adar mu kawai gaba ɗaya sadaki mu'ajjal ne ko na diro ne abi mun yadda ana bi shi amma na diro ne kafin ga yin damu da muke maza muke sai ya kai dubu in dinari ba mu yadda ba a wurin da ta sai ya kai rubu in dinari ba za mu yi shaida ga abin da bai kai rubu in dinari ba kaga nan ne ake na ce to za mu ci ko za mu ci mun fi karfin dubu ɗari mun wuce dubu mun fi karfin dubu ashirin ciko za mu cika kaga wannan sai dai irinsa in ma ka taɓa ganin mu'ajjal sau ɗaya aka taɓa ɗaura aure mu'ajjal a nan dubu biyar sadakin amma an ba da dubu biyu sada dubu uku ashe ashe yan iska ne da murna na cin ce ba taɓa ganin mu'ajjal ba zai wannan karo yana zaune da ita ne suna da banza sai ya ba ta dubu biyu sadaki dubu uku za ta ci ba ƙarshe bai cika ba ta kore ita ta kore shi Hanna na tambaya me labarin an cika kuɗi nan kuwa Eh, tun da an ce ne, ce ba, ai dama mutum rabi ya shaida. muna da tabbas ɗin ya ba da kaza saura kaza sai dai muskilan ai Eh, shi ne ika mata ya ce ya bayar sai dai matsalar mutum mukan manta tun da wanda ya je shi da aure ba kusa kawon ba da ya je sai dai wanda ya shafe ka amma irin auren rakin nan da ake kira na manta gaskiya ni dai ba zan yi shaidan ba illa ɗan dama dama wanda aka ba da certificate shi ma certificate ɗin zan koma tun da muna da ina da a can wanda ainihin aka yi abu na inda aka rubuta da amma in ba haka ba mutum ya manta in aka kira shi shaidar na rikici za a yi Allah ma rufe asiri ba a ma rikici Thank you. a ah, shi kenan inda sun yadda za su biya mu'ajjali a yi tun da ya dai ka kamanta da misalin yanzu mijin yanzu yana da na biya ta ce ba ka biya ba ita nemo shaidu ba ka biya ne ba igala eh, ya biya ne ya za ka kai ka ce ban sani ba ce bai biya ba tunda ba zo an gaya maka ba da ya tashi biya bai kai da bai bari kici eh? tunda ana tafiya ne a matsayin haka ba a zuwa ɗaurin aure da biyan akwai kici ba ciki kawai zai mun zo mu shaida mun zo mu halatta a ga shakfiya ko a yi dariya a more a yi wasanni a yi mene ne biya na an tsara wannan ya ko a jikin mutum bai ji ya kasance ba a masallaci ne ba kawai ba a san shaidar ba to shi ma wani da san mai yi ba domin hakika wannan waliyin kan bai san mai yake ba don a waliyai bai dace ba kai ne wakili ana wakiltar miji ne eh, to nemi wanda sai eh, wanda ya turo ka to me ya sunan shi wanda ya turo ni malu to ni na zo ma malu a wurin wacce ainihin bai eh, take da suna wance to shi kenan ina nema wa ne wance to nawa ne sadaki da yi haka kai nawa ne ma sadaki ne kan ka ce masa dubu goma da zai ce dubu goma wani wakili ne yanzu za ka tura wani sai maka mota wanda bai san mota ba ka hmm? wani je zai sai maka mota ya zai ce maka ya ce wa ka zo za ka saya wani na zon saya wani mota to wata iri a nema maka ne kai wata iri ke ho sai sa sake rayu to abin nan nawa ne kudin din ce to ni ma dai ban sani ba yana da kudin da ke nawa ne ma na yake kubuka sannan a koma a ce masa ainihin to ga sunan motan baka sani ba sunan kuɗin baka sani ba sai mai man sai kansa ma mai san motan mai sunan shi ne za a rusa sai baka sani ba a lokacin ka zama wakili hmm? yau muka fito da muka ce to mu dawo da magana na ci gaje sai zo zauna kai angon ka zo kai abin ka da kanka sai dai za a ce mun yi rashin kunya to da a gaskiya a bi mu duk da yadda aka kai da rashin kunya a yanzu da rashin mutunci malam har yanzu akwai da sauran kunya ka zo ka zauna ka ga baban yare kai in ku ka iya magana nan da rarrabe zai hali. wani yaro zai mutunci kana ga yadda ya zauna ya tsiki tsiki tsaya kawai ina fito da magana ya buɗe ido ya kalli mutane ya wariya ba dole da ya sai da magana da shi muna da wannan biya kuma wannan abu wannan kunya nan tana da kyau ba ƙauyen shi ne ba ƙauyen ne da in Thank you. Eh, gaskiya ne wajen rubuta sadukar ya kamata shi ne bai kamata rubuta ya biya ba tun da bai gani ba ya rubuta ka da aika zaba ya zama kuma su ɗin bai yi ba domin menene kagaran da aka biya ta sake shi ba kaman eh, za a baka a yi agreement ba ka ba da kaza saura kaza yana zama takardar ciniki ai yarjejeniya ba sai ba agreement ɗin bai yi ba dole sai an canza shi kai kuma mun tsokano wa kanmu amma kuma gaskiya ce ko da ba mu gane komai ba wannan yau karatun da muka yi na wannan kafin ya ishe mu daga yanzu mu yi du'a mu tashi yau da ce mu tunda wani abu ne da ya zama jiki a gare mu can zo wannan sai dai kai wa kanmu in za ka yi wa nemo ɗan ɗanka aure ka yi haka sai dai kai ka yi

ba shi ma kuma ba shi ke nema ba wani ke nema ba yanzu misalin ga kaddawa kada a yi dariya ba alaman dariya ba dai ke a ba shi ya ina da wanda zai ba aka ba shi wanda ya yi je ba wa cikin 'ya'yansa, ya ba wani mahaukaci ta je ta ga mahaukaci ne eh? ai ba a tattara ma za a je kamar kawai zama kulle kanmu mun zama wani abu wanda yake ba a wannan kamar ba za a iya yin yaudara ba wanda bayan yaran na sun san kansu a su. an riga an san dukkan kuma ya kaga ya kamata a yi dalla-dalla amma aka irin wannan kudurin aka samu wani shekani yanzu ya rufe kansa aka yi wannan kudurin ya ɗauki ya yi ba wa kuturu ko ya ɗauki ya sai ba maukacin ɗan yake ne don zan shi amma maukaci aka ga da rikici zai kaure yirin kaga abun duniya ba mai da irin wannan to ina ganin ƙarshen ke da dai sai an fara samun irin wannan rikici na musamman mutane za su gyara ko da duk ka'idar da aka ɗauka don iri iri ne to amma muskilar rashin bayanin irin nan wanne shi ma da ita shi ba da wani yar samu wata kuturwa cikin yayayen shi sai to ga ta iri da wanda ke zama ka wannan ma za ta yi dan da uwarta wajen 'ya'yanta talatin ai kaga iri ne kuma duk ƴaƴan wannan suna nan kika kika maza da mata ai ka ga irin da gani ita ma wannan za ta fita wannan irin kaga irin mangoro ai ba san wannan irin mangoro ne ba ya kace za ka je ka ji gona ka aji to saboda kirkin mutanen ne aka tafi haka eh, mutum ba zai canza niyya ba ko dai wane ne kai da dai ma in ma da laifi ma da akwai laifi ga almajiran da daman ba mu cancanta ba muke wucewa muna ɗaukan al'amura haka wai gari yanzu an je makaranta ba ma shi ake karatu ba kawai duk ake zuwa na kanto har ana kallon a nan ne garin daga in mutum ya karanta luga shi ne wayayye shi ne mutum amma mu a kano ai addini shi ne sama sai ban sani ba yanzu da yan jami'an da ne ke dawowa ke juya in aka ɗauko ta sai aka washe shi a washe da zai iya wannan na tsofaffi ne nan na kenan in aka ɗauko fi kai kashewa wannan karatun tsofaffi ne amma shi a ba shi loka muna da wani yaro malami ne a yanzu idan misalin zai shiga aji sai ya koma bayan aji ya sha wuyi ya sha wuyi ya yi kilis kala wannan makarantar ta mu yadda zai zo in yi zo ya zauna ya fara zuwa baitocin ingol kai shi kawai in duk waka yin shi ka karanta masa shi ne matsalar in ka karanta masa zai hada shi ta wani dan caji makarantar nan ta yi abubuwa an samu su gaba an man fata kashe samari duk wanda yi makarantar za ka same shi malam mutuncin sakarar karanta duk wanda yi makarantar Kana a ƙarshe dai wasu abubuwa suka shigo yanzu kuma sun zama su ne manya su suke kira abubuwa ina da talikanci da suke yi in karanta lunga kai ne kaza amma mu a ko balarabe ba a ba balarabe tafsiri ba a ba balarabe su a'a hatta fikin da ake bara a wancan lokacin zaka ɗan gidan wani ɗan gidan mai bula, ko ɗan gidan wani wanda zai zaka kanta gidansu gidan ilimi ne to galiba ne gidan su ake ɗauka ba ake ba sai dai ba mamaki yanzu duk abun ya kwata mai ya ja wule mu da inda muka karto za mu ce da ɗan da dama dama a lokacin da na zo na ga irin abun da ake yi a gumi college na ce kai kai kai sai dai muka shiga kawai a lokacin mu kenan ma dole da ɗan tsafta tsafta amma daga baya abun ya sake ya motsewa ba wannan ɗan ina sai ya sha wuyi ya sha wuyi dama in hissa ka ya zama da sun sani yace ya sha wuta ya sha wuta yazo ina ina waka ina mai da sai ba baki shi sa duk kamarin kaduna suka tashi ba su shi dai loga? shi dai luga dawo balaga su ne darussa amma fikin hmm, hmm, hmm, bukasar lulhaidi ta yi aiki a matsayin don ta yi irin wasu ‘ya'ya marasa mutunci malam ‘ya'yan masu mutunci na ma da musu mutunci sai dai kawai ‘yan kaga suna maka ba suna suna maka ɗan kwarin sun san kai ma ba ki ba ne ba ba za ka ba su sun san ka sani ba sanin shan ruwa sanin sosai sun san ka ko kai waye to dole a ɗaga maka kafa ba dan Allah ba murful uh, huwa ma kana mutafakan ko salisan ke muke ciki murful huwa ma kana mutafakan ala ta'amuli wanda an yi ittifaqin aiki da shi fihi fi sa'iril biladi a misalin mu'amala ne kalmomi ne na mu'amala misali yanzu ka ga aka ce eh, ya haƙuri ya ce ce haƙuri sai annabi ai ka kaga wani ya yi fasara ce wata ce ba za ka haƙuri ba Allah kiyaye ne yin haƙuri sai dai aka yi haƙuri shi ne wanda bai waye ba kaga za fasara su da haka amma kai kuwa abin da ka nufi tawazu ne in dai haƙuri ne gwanaye a haƙuri jibalon haƙuri sai dai Allah daga shi ne manan shi daga wani obi ya riga ta kwasa ko misalin irin kalan na ce ubangiji da ka ce ubangiji kwasan Allah ne wani ita bi sai sai ai ubangiji aka ce ai menene ije cin gunki ne wacce yan nan ya wa in mutu ai shi. kaga da rikin sanin urfu wani sa a urfun ba shi yake maka ubangiji dukkan malaman na ka masa ubangiji na nufin Allah ne na kuma kai ita kanta kalman ko larabcin ka nan je sayyid me mana sayyid suna ne daga cikin sunayen Allah sayyid ma sai dai siffa ce a sayyidu Allah to haka fi isa ba a bawa jagalgalu karantar da addini ba za ka je ka ga mutum ya karanto luga ba jagalgalan ka ce za ka je ka koya addini wurin su Arabiya urfun kasu. kuwa a urfu jama'atin ainihin sai dai urfin jama'a ainihin su da urfin tujjar, wannan sai zama kamar istilahi ga 'yan kasuwa suna da kalmomin su da suke amfani da su na kirki da na tsiya wa urful haka akwai urfin masaka kamar dai yadda za ku gani su goko da yake suna da gata su ana kula da shi kaga akwai yaren likitoci akwai yaren a ainihin abin nan mai suke da suna injiniyoyi akwai yaren lauyoyi sai su akwai yaren kaza kaga turanci shi yana da gaskiya to hausa kanta da za a koma misalin alarce suna da ara wannan urfin su kaza to wannan kaga urfin masu sana'a ne hmm? eh a wannan da hausa a hausa ne a illar bangaren sa kai wannan nagari ne ba na yan kasuwa ne ba ba na kaza ne ba illa iyakacin direbobi a urfin direbobi ngaka te na a da na a mota daga urfin su ne da sai aka waye dana ta kan ta ana hira da ita zai bari haka sun da suka kawo irin wannan sun da suka kawo abun da za su ba da mamaki ko su ba da dariya yawa ne musakai sai yi. wa urful haka da urfin masaka Wa وعرف yi na ko da urfin masu sana'a a za kaga misali ko yan daba? za ka ji yan suna yare su ya gudu da idan aka yi aka yi hakuri ya hakuri kawo gan shi na zace share shi kai share shi za gani yana hucewa sai kama ka. sannan an gama magana share kayan kace kace share shi ba zai share shi ba don bai san ka ba a filin ɗin ba ka da rijista ba ka shiga cikin union ɗin amma a junansu su san junansu ɗan wajensu na taso a ce cewa na shari an gama ka ga kowane akwai yaro ka daban-daban ƙorfin kaza ƙorfin kaza ƙorfin kaza sun sun zai iya haƙuri kare da wuri mun kwana nan wata faƙal fuka fawo kai mala yayi karatu a wurin